ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Abokina Lado. Ina jin ka. Gaskiya duniyar na akwai abin al'adu. Me kuma ya faru? Kai wannan kwatar ta nan ɗan tamashe. Eh. Muna zaune a bakin titi. Wata mata ta zo tsallaka titi. Eh. Kowai da ciki. wai muka ji ɗan nan yana ce mana wai ina kwana ina kwanan ku ina kwanan ku. A hawa dai. Kai nan fa muka tsorata. tab gaskiya dai wannan abun mamaki ne to ani baka sani ba na ranar da na ce maka mun je Kaduna eh wani direban nan sabida tsabar abun ma Allah na kusa zaucewa a wannan lokacin kai tun daga Kaduna direban mu ya mutu ba mu san ya mutu bai da muka zo gidan man total shan mai da muka ji ana tambaye shi na nawa za a bashi na nawa za a bashi ya shiru ashe ana duba ma ya zama ga har ya san gare ai kai kai makareci kai ko ku ringa mutane ƙarya A isa na ma ƙarya ƙarya kamar mana na ma ƙarya ana zaune ka zo ka yi wa mutane wani ƙarya ji makarecin banza mu je mu je a tambayi babu ba za ka ce mana wani direba ya tuƙa kutun daga kaduna mu je a tambayi babu ya zo har amasko Allah wa ne tambayi Allah makareci ranar Allah ya fiye ka da kai ake